ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير sannan muka ba al'ummar annabi Muhammad wadda muka zaɓe ta alƙur'ani a cikinsu akwai wanda ya zalunci kansa ta hanyar aikata haramun da barin wajibai kuma daga cikinsu akwai tsaka-tsakiya ta hanyar aikata wajibai da barin haramun tare da barin wani bangare na mustahabbi da aikata wani bangare na makaruhai kuma a cikinsu akwai waɗanda suka tsere cikin aikin alheri da izinin Allah ta hanyar aikata wajibai da mustahabbi da barin haramun da makaruhai wannan abin da aka ambata na zaɓar wannan al'umma da ba ta alƙur'ani ita ce falala mai girma wadda babu falalar da ta kaita.